Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet a tun lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar Asabar sunana Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau sha uku ga watan Afrilun shekarar 2019. jagoran dakarun kasar sudan da suka hambare gwamnatin shugaba umar albashir ya sauka daga mukaminsa kwana guda bayan da sojojin suka sanar da cewa sun karbe ikon mulkin kasar manjo janar awad muhammad ahmed ibn auf ya naɗa janar abdul fatah burhan a matsayin magajinsa dakarun kasar dai ba su faɗi dalilin da ya sa auf ya sauka ba amma a jiya juma'a jama'a sun ci gaba da zanga-zanga a khartoum babban birnin na sudan inda suke adawa da matakin da wata majalisar sojin ƙasa ta ɗauka na ɗaukar ragamar tafiyar da gwamnatin wucin gadi har na tsawon shekaru biyu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce zai bai wa Amurka wa'adin nan da zuwa ƙarshen shekarar nan domin ta cimma kwakwaran matsaya kan tattaunawar da suke yi game da batun nukiliyanta inda ya gargaɗin cewa za a iya fuskantar mummunan sakamako. muddin hukumomi a washington ba su sauya yadda suke tafiyar da wannan al'amari ba yayin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar wacce ake mata kallon ta jeka na yi kace shugaba kim ya ce a shirye yake ya kara wata tattaunawa ta uku da takwarar aikinsa donald trump amma har sai amurka ta sauya irin halayya da take nunawa kamar yadda kafa yada labaran kasar ta kore ta arewa ta bayyana a wannan makon ne shugaba trump ya ce yana duba yiwuwar sake wani zama da kim amma ya jaddada cewa amurka ba za ta sassauta takunkumin da ta saka wa koriya ta arewan ba har sai ta lalata makamanta na nukiliya uh, ya ce muna so takunkuman su ci gaba da kasancewa a irin tawa fahimtar ba mu nuna musu matsi sosai ba To a wani labari na daban shugaban na Amurka ya ce yana duba yiwuwar mika bakin haure da ke eh, tsare a kasar ga biranen da suke kirarin za su iya ba bakin hauren mafaka. Wato biranen da suke adawa da tsatsauran matakan hana baki marasa takardun izinin zama shiga Amurkan. A jiya Juma'a Trump ya fitar da wannan sanarwa sau'i kaɗan bayan da fadar White House da hukumar jami'an tsaron cikin gida ta Homeland Security suka jaddada cewa an yi watsi da wannan shawara. amma yayin wata ganawa da ya yi da 'yan jarida a jiyan shugaba trump ya ce yana matukar duba yiwuwar daukan matakin mika bakin hauren ga biranen da suka amince za su ba su mafaka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe ɗayan dare ne da minti uku kwanaki biyu da kama shi shugaban kamfanin nan mai kwarmata bayanan sirri na wikileaks julian assange na ci gaba da zama a kurkuku yayin da ake shirin fuskantar wani lokaci mai tsawo da za a kwashe ana fafatawa a kotu da kuma fagen siyasa kan makomarsa shugaban jam'iyyar adawa ta labour party a birtaniya jeremy corbyn ya yi kira ga gwamnati da ta hana ta sakeyar assange zuwa amurka geoffrey robertson tsohon lauyan da ke kare assange ne I have faith in the British justice system Ya ce, ina da kwarin gwiwa kan tsarin fannin shari'ar Birtaniya. na ga assad zai kalubalanci wannan mataki na kama shi a matsayin take 'yancin faɗin albarkacin baki tun dai a shekarar 2012 assange mai shekaru 47 ya fake a ofishin jakadancin ecuador da ke london a ranar alhamis 'yan sandan birtaniya suka fitar da shi suka kuma kulle shi bayan da aka zarge shi da karya ka'idojin da aka gindaya na ƙasa da ƙasa idan an ba mutum mafaka an dai zarge shi ne da laifin tsoma baki a harkokin wasu ƙasashen waje ta hanyar wallafa bayanan sirrinsu kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta ce ba za ta binciki dakarun amurka ba kan zarge-zargen aikata laifukan yaƙi da ake musu a afghanistan a jiya juma'a wani kwamitin alkalan kotu ya yi watsi da buƙatar da mai shigar da ƙara a kotun ta miƙa wa kwamitin domin gudanar da bincike kan dakarun na amurka bisa wasu laifukan yaƙi da ake zargin sun aikata a afghanistan tuni dai shugaban amurka donald trump wanda a baya ya soki yunkurin bincikar dakaran na amurka ya yaba da wannan mataki da kotun ta ɗauka na yin watsi da binciken to kamar yadda kuka ji a farkon labaran da jakarun wato jagoran dakarun ƙasar sudan ta sudan da suka harbe wato suka hambare gwamnatin shugaba umar albashir ya soka daga mukaminsa kwana guda bayan da sojojin suka sanar da shi wa suka sanar da cewa sun karbe ikon mulkin kasar manjo janar awad muhammad ahmed ibn auf ya nada janar abdul fatah burhan a matsayin magajinsa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin abari ya huce. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Baba barka da asuba. da fatan an tashi lafiya barka da shigowa wannan zauren a bari ya huce lafiya limi <laughs> ya ya komai daidai gashi an fara dan zafi zafi maganin kenan ai yanzu zaki ga za a gwada ina irin zanen jikin nan da ake ta yi <laughs> a nan da farko ana koyewa saboda sanyi to yanzu za a nuna <laughs> kowa sai kowa sai nuna mishi sosai makon da ya shige kasan na na tafi can inda garuruwan dai da ake zafi kin ce kin sha yawo na sha yawo ba ai makon da ya wuce baba ina jin tafiya da na in an miƙe ta ta kai Najeriya tunda dai na yi awowi goma sha hudu a cikin jirgi cikin kwanaki hudu biyar a cikin amurka kuma awoyi goma a cikin jirgi domin na tashi daga nan na tafi dallas hmm. daga dallas kuma daga nan zuwa dallas kasan hmm. ana tafiya ce ta awa uku hmm. eh, da 'yan kaɗan daga dallas zuwa los angeles tafiya ce ta kusan awoyi hudu daga los angeles in ka dawo nan in za ka miko zuwa nan ne ita kuma eh, ita ma ya danganci ma daga inda ka taso <laughs> ana nema awa biyar kofi to na je dallas na zo na wuce los angeles na tafi santa monica na zo na tafi malabo <laughs> eh, eh na tafi malabu malabo a afirka mu akwai malabu to ba ta na amurka ba ta afirka ba <laughs> ta na amurka ta jihar california to na ana ana zafi ana zafi gaskiya to wurin nan kan kasan nan ana zafi a kasan nan to lokacin da mutane suke watayawa kenan kwarai kuwa kana kasan su da gaskiya gaskiya da kolewa. a aikin san su shi bature in zai ji daɗi eh. lokaci yake bashi ya kuma ware masa kuɗi kaso kasafin kuɗi ake yi na musamman don a moye. Abinci dariya da muka je Santa ne da amalmanci dariya a daidai wani fili da ake galibi da ana taruwa ne dai kawai don mutane shakatawa. Eh, eh, eh, to sai muka samu wani dan Najeriya mm. <laughs> na gaya maka. Ya sa irin waƙoƙin Najeriya ne da suke cin kasuwa dai a cikin eh, irin yan kwanakin da ake rawa irin din ya samo dan yawwa an so dan ya kawo dan kamar yan karamar zan ce eh, eh, abin ƙara murya a hannun yawwa da ƙara murya ya yi dan kwali haka sai ya aje dan kwali din <laughs> ya saka murya ya saka waka idan ka zo ya saka ya ce wai tip wai irin kaɗan ba da dan tukuici eh, eh, ka ji dadin rawa kana rawa kana rawa ka dan jefa mishi dala <laughs> haka haka sai kuma ita tashi da ta sai ta shi da abuwa suke da ce kai kowa ya iya neman kuɗi ma ba na kin san dalin dan wahala sabu ne to ma fa kamar da muka saba bari mu fara da gaishe-gaishe nan da farko za mu fara da mika gaisuwar ta'aziyan sashen Hausa ga Eh, rashi da aka yi ma 'yan uwa da abokan arziki da farko muna mika gaisuwar ta'aziya ga profeso da mai ɗakin sa wato profeso samuel waje kunhiyop da mai ɗakin shi domin rasuwar 'yar farinsu zugwai mika wadda ta rasu ranar laraba da asuba sakamakon gajeruwar rashin rashin lafiya ta kwanta bisa ga labarin baba ta kwanta lafiyar ta kalau sai kawai da tsaka dare mai gidanta ya buga waya ya shaida ma danginta cewa ba ta da lafiya ya kai ta asibiti kafin su isa asibiti ta rasu. Allah ya mata cikawa eh muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga iyali da kuma yan uwan Abdulrahman Kasim domin rasuwar baba Dandela Kasim a malumfashi Allah ya kara mana dangana duka To wannan gaisuwan ta'aziyya ce zuwa ga ainihin wakilin sashen Hausa da murya Amurka daga Accra. Eh, eh. Wato Ridwan Abbas ke da na rasuwan 'yan uwansa guda biyu da Allah ya musu cikawa kusan a ce cikin mako daya eh, aka ya huskanci wannan musiba. Mm. Da farko shine wato wanda ake kira Dr. Bawa. mai magani ne mm. fadama an kaje fadama aka ce gidan wali kowa fitaccen mai magani ne ka je ana duban lafiyar mutane dr bawa allah mai cikawa to sai kuma dan uwansa da ake ce mai isaka abbas mm. isaka abbas shi ma tsohon ma'aikacin gidan rediyo najeriya ne daga lagos mm. to ya fara ya je mm. retirement to yana ghana to allah ya mai cikawa shi ma wancan makon da ya gabata to duka je sai mu mika musu wato mimika da ma dangi baki daya ta'aziyya

To ga gaishe-gaishen eh, fata alheri domin waɗansu sakonnin eh, auraraki da muka samu duk da yake dai an yi aurarakin kafin muka ga waɗannan sakonni amma za mu musu fata alheri. Akwai gaisuwar ah, wannan aure da an riga an ɗaura Allah ya bada zaman lafiya. Gayyata aure daga kaka Alhaji Bukar gursuma da masak ya ce gayyata aure muna gayyata ɗayan da abokan arziki zuwa wajen auren abokinmu. samarima mai canji wanda za a daura a difa da ke jamhuriyar nijar ranar 6 ga watan afrilu wato makon da ya gabata kenan an riga an yi wannan auren to sai kuma wannan shi ma gaisuwa ce ta daurin aure aka ce ina mika gaisuwa ga daula da anti alheri sannan kuma ina gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa daurin aure na da amarya ta aisha muhammad yahaya wanda za a yi rana asabar shida ga watan hudu wancan shi ma makon da ya gabata ah, ke na unguwar ah. bayi gidan wakilin rijiya a cikin birni <laughs> to da kai eh, eh, malam mansur da kuma alhaji kaka waɗanda kuka aiko waɗannan muna musu fata alheri da kuma fatan an kammala bukukuwan nan lafiya Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare kamar yadda baba ya faɗa mm. <laughs> da sai kuma gayyatar eh, suna to Allah ya sa karamance da mu dai Mm, to mm. akwai Fatima Mahmud da Isa da eh. ita kuma aka santa da Yusra. Eh. Ita ma an riga an daura auren. Tare da angunta Naziru Ino Yusuf. Eh, wanda aka yi daurin auren su daga wato Asabar din da ya gabata. Ita ma da ta gabata. Kanon Dabo. Su kuma Allah ba da zaman lafiya ya ba da zuriya. To waɗannan an riga an daura auren to ba ba akwai waɗanda ba riga an daura ba. Yawwa. To akwai wannan aure na wakiliyarmu da kake da ke hannunka? Eh gaskiya fa. wato sashen hausa na muryar amurka na ta iyalan gidan alhaji muhammadu azika dan atu murnan daurin auren 'ya'yansu abdulrahman lawan tambari da amaryansa aisha muhammadu arzika wato arzika dan atu mm. wanda za a yi a ranar asabar 13 kenan ga wannan watan afrilu za a daura ne da rana karfe biyu da rabi a gidan alhaji mahmud arzuka dan atu da ke birnin kebbi to allah ya sa an yi adace to har yanzu muna miƙa gaisuwa fata alheri da kuma taya waɗannan iyali wato iyalan sarkin yakin mina alhaji Muhammad yakubu datti da na marigayi umaru mai dubu sarkin sudan waɗanda suke gayyata 'yan uwa da abokan arziki zuwa wurin ɗaurin 'ya'yansu. awal yakubu datti da barista hawa mu'azu wadda za a ɗaura a gidan sarkin Kwantagura, ranar asabar dinnan wato sha uku kenan ga wannan wata na afrilu da karfe goma sha ɗaya da rabi na safe allah ya bada ikon halarta a wannan waɗannan dukkan auren da za a yi yau amin suma amin kamar kuma yadda muka ce allah ya ba da. ake cewa ciki da goyo Allah ya bada zaman lafiya da hakurin <laughs> zaman tare ke san yanzu ciki da goyo yanzu ana bada ciki amma goyo ne ba a cika yi ba akwai keke to to na Allah ya bada zaman lafiya da albarka zaman tare muka ce albarka zaman tare ta kunshi komi gaskiya ta kunshi komi gaskiya muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan malam Bala Arin da nda samuel banka zungdet domin auren 'ya'yansu da za a ɗaura wato malama juliana samuel zungdet da angonta simon bala a da aka fi sani da uncle sam za a ɗaura auren nasu ne a yau dinnan da karfe goma na safe a majami'ar ekwa gospel trijanta a fata jos da fatar allah ya bada zaman lafiya da haƙurin zaman tare To sai kuma duk da yake dai mako mai zuwa ne muka za a daura wannan auren bari mu sanar da shi kada shiga mala. Wato auren yayan Basti da Alisa Daniel, yayansu Musa Daniel da zai auri Abigail Ephraim a majami'ar Ekuwa da take unguwar fama Fanshin Street a birnin Kaduna. a yau din kuma ana bikin sallama ita amarya kenan abigail ephraim kaza a majami'ar ekwa ɗin har yanzu da take unguwar fama jihar kaduna to allah ya bada zaman lafiya da hakurin zaman tare to ga wannan waka ta musamman ga amare da anguna zuciyar masoya yau kan so take hasashe tuntube na harshe ba shi sa so ya zama sai waɗannan gaishe-gaishe eh, baba kafin mu ruga garzaya abinda ake jira in ji bakon namu na makon da ya gabata maganin eh. hawan jini da eh, <laughs> bari kafin mu kai ga maganin hawan jini na bari kuma mu karanta waɗannan gaishe-gaishe da muka samu muna musa na ghana isasa banji banji ne ko jihar niger musa na ghana isasa ko dai bangi ne ko banji ne Bangide aka rubuta jihar mm. Niger. Ya ce a mika gaisuwarsa zuwa ga shugaba idi mai lalli bangi da Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri da Ya'u mai neman na aure bangi da shugaba Haruna Bakanike Shadadi da Yusuf direban Trakto bangi da Alhaji Wadatau mai maganin shanu bangi da Umaru Cali-Cali bangi da Bello mai tukwane bangi da ɗan amarya kwanan balabuzu da saminu mai kasar shadadi da alhaji mamman soda shadadi da isha'u bakanike kumbashi da liman sa'idu sawade bena sai kuma sani karfe uban kungiyar sama da buhu bena da kuma bello mai gero da dawa unguwar shamaki bena sai kuma a ƙarshe duka yana gaida auta tela ba ka yi ma bature dinkin farar doka jihar Niger. ba kai ma bature dinki yau shi bature ba kai ma dinki bai na <laughs> da shi zai je kira abin da ake maka keke keken dinki shi ke nan huta lafiya <laughs> za ga da me za ka yi dinkin mhm. To bari mu mika wannan sako daga wato sarkin Hausawa ne daga Greater Accra ko kuma birnin Accra ke na Alhaji Kabiru Wahi Kadir English wanda shine shugaban kungiyar sarakunan zangon Ghana mm. inda yake mika godiyarsa zuwa ga duk sarakuna da suka halarci babban taro na wannan kungiya da aka yi wanda aka yi a Asabar din da ya gabata ya ce Allah ba da lada mm. kuma Allah ya kara musu haɗin kai sai kuma gaisuwa zuwa ga wazirinsa wato Alhaji Sanusi Ali Ahmed kenan da sarkin samarin Accra Alhaji Muhammad Salisu Maude. Mm. To sai kuma sarkin Fadama wato Alhaji Ridwan mukhtar Abbas. Sai kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga sarkin tamale wato sarkin zangon tamale kenan da ke arewacin kasar Ghana da ake ce mai Sheikh Abdulmumin Dalhu da sarkin zangon Sanirgu Alhaji Yahuza. sai kuma ma dawakin sarkin zangon tamal da ake kira alhaji abdulra'uf urban roads da alhaji rashid adam manajan kamfanin sayar da motoci na hansonic da ce za a je a samu mota za a samu mota kenan za a <laughs> to da kuma ahmed tijjani wato sakataren sarkin zangon ta malake nan kuma ma'aikacin gidan rediyo fila fm ne shi ke gabatar da shirye-shiryen hausa mm. a tamale to daga karshe sai kuma gaisuwar hajiya adiza da aka santa da alwanka enterprise to da fatan duk an tashi lafiya kuma an ji waɗannan gaishe-gaishe ana cikin ƙoshin lafiya hakimu kuma yusuf moban na baka labarin ciwon da muka tafi ɗaukar rahotannin zaɓe a abuja ya sha duk shi ma abokin sarfili ne gaskiya mm. da ya ga kwanan tuwo sai labari santi <laughs> <laughs> a gari wannan labarin aji a wannan labarin na ceto aiko sai ka babu tsare ba a bari ya wuce shi ne ya ceto in ya koma zai aiko min buhu buhu to ya aiko mana da wannan labarin maimakon mu rubuta tunda rakodin da murya ya yi to mu ma eh. bari mu bari ya faɗa da bakin shi eh bari mu ya to ga wannan zan fara baki yau na bayarabe bayarabe ne wani mutum ya yi laifi ana bin shi kudi shi mutumin to sai aka ce je ya kawo wanda zai yi bilinsa wanda zai ce zai kawo kudin sai a sallame shi sai ya kira wani bai rabe abokinsa ya ce zo ka yi mun tsaye wajen 'yan sanda kaji kaji ai bai rabe aka zo da kai ofishin 'yan sanda sai ka ce eh ga aka ce mutumin ka kawo wanda ya ma tsaye eh ci gashi sai bai rabe ce ga mu mune mai mai saye eh, mune mai mai saye <laughs> ya yi tsaye gaban teburin sufito na yan sanda da ke mai tambayi sai ce to kai ne kai mai saye ko ya ce eh mune mai mai saye ran kai daidai <laughs> ba za irin wanda ake shoti takarda ka sa hannu idan bai kawo kuɗi ba ranar da ya ce to kai za mu kama sai ya ce a ah, ranka dade ai mun jona mun jona sun fasa eh, tsayawa sai amma da ya ji mutum kuɗi ne ya ce ya zauna kin san yarba su in dai ka rabu da su da kuɗi ne to sai kai da gaske <laughs> ta komo daga hannun ba ya rabe <laughs> ah, ba ki ga ko kasuwancin da suke eh, na roba da karfe suke yi ah! wanda ba ya lalacewa <laughs> su ba sai da kasu danye ko na abu to amma kuma an sayar ba aka sani da roba to kin ji wannan na bayarabe da yawa mutum tsaye aka ce kai kai mai tsaye ce da ya ji mutum kudi aka ce ka sai ce a mun jona wai ka zauna <laughs> ba sa na zama shoki sai na buzu kuma wanda shi kuma wani hadari ya same da shi da wani suna rigima ya bagi mutum eh, da yadda take mutumin sai mutumin Allah ya ajalinsa ah. ya mutu da ya mutu yanzu sai mutane suka ba wannan buzu shawara suka ce ko dai ya gudu ya bar garin nan ko kuma ya je ya dauki lauya wanda zai kare shi a shari'a sai ce shi gare je ya dauki lauya aka kwatanta mai miye lauya da duka ya je ya ga lauya suka yi magana ya ba lauya wasu kudin kamun ciniki tun da farko da an ka je kotu ana ta shari'a ana ta shari'a aka cimma shari'a buzu mai shari'a ya ce ina buzu wanda ya kashe mutum sai lauyan wannan buzu ya miƙe sai ce a'a ran kai daɗi ya ce ya kashe mutum gabanka nan kotun nan akwai wanda aka yi kisan gaban shi ina dai buzu wanda ake zargi da ya kashe mutum kasu lauya <laughs> ba kisa da ya kashe shi to gani cikin zauren akwai wanda ya ga wanda ya kashe lokacin da ya kisan <laughs> eh ta maganganu irin na lauya wannan da karya da gaske nan eh, sai buzu ya ji daɗi ka san shi buzu idan ya ji daɗi ihu yake kwana ya yi ya ce ya ce ma lauya ya ce a gaishe ka kara musu karya in kara maka kuɗi <laughs> yake to laka da musu gaba ya ce kara musu karya in kara maka kuɗi <laughs> kenan ka faɗi to kenan na uku na ƙarshe kuma eh, akwai wasu hausa a nan ƙasanmu ƙasar eh. nan nijar akwai hausa iri-iri eh. yawwa akwai gugura akwai katsinawa akwai zambarawa akwai kurhaya akwai arawa akwai gubawa duka kai kai lallai yankin su mawakin nan da ya rasu muhammadu gawa filinge muhammadu isa gawa filinge to shine wata mata sai mijinta bai da lafiya amma na lokacin tura ne tun tun da juma ne a kai wannan bai da lafiya ta jajjabe shi ta kai shi asibiti da ta kai shi asibiti lokacin turawa ne duka jami'an asibiti wanda manyan wanda suka abin nan to babu mai tarjama kusa wanda in yayi mata faransanci wannan ya fassara da wasu ba kowa da ta kai shi cikin tambayi ne yake sai ya tambaye ta da faransanci eskiltus kamar ko yana tari tus sai ta ce kwarai ka mai gida tusa shi kai dare da rana ka maki ta ce tusa shi kai dare da rana yanzu ma kamun hoto gida ya yi ta har sau uku ya san wasu ba ce har sau uku ko har sau uku sai da har sau uku yawwa ta ce to ita tuskin nan ta ji an ambata cikin faransancin da ya tari kenan eh. sai zai ce ya ce eskiltus ko yana tari eh? sai ta ce kwarai kawai gida tusa shi ka yi dare da rana <laughs> kira mai tarjama aka gane bature ya ta dariya ya ce a shi ai ba tusa ya tambaye ta ba a <laughs> yi yake yake Ne ta ce to ai ni ba boko ne ba a doji ke na in tuno waɗansu <laughs> to ka ji keskese eh, ba ba keskese eh. ga labarin da sarfile eh, ba ya nuna mana nan ne daidai muna shigowa wannan wannan babban lata ne a fili yana kiwon shanu da aka ce wai ina sunanka ya ce sunana muhammadu eh. sai aka ce mishi kasa annabi muhammadu ya ce ban san shi ba yana <laughs> shabu muna nan <laughs> ka ce suna nan yana sai yana san mu yana ina ya yana can sama yana can mu ga lokaci ya fara daga da haka da muku fata alheri da fatar Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da kuma abin lafiya za da alheri.

za kuma izarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da kuma shafin mu na facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji su nisar fila hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya salamu alaikum 24 h sur 24